hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 wanda kuma yake daidai da 25 ga watan 8 miladiya ta 2017 a wannan majalisi na mako-mako na karatu a cikin tafsirin alkur'ani mai girma da muna cikin tafsirin suratul baqara shi ne majalisunmu na 114 a tafsirin wannan sura a za mu saurari karatun ayar da muka tsaya a kai sannan kuma mu ji bayanin da zai biyo baya أعوذ بالله من na الرجيم بسم الله الرحمن إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد wannan ayar ko waɗannan ayoyi su kuka tsaya a kansu ba su zama fassarar aya ta da da saba'in hudu ba na labina ya fi anzal ma anzal Allah min alkitabi wa ya yashtaruna bihi thamanan qalila mun fara fassarar ta lokaci yayi kasancewar wannan aya tana hadu da ayoyin da za su zo da suke gabanta har zuwa kan aya ta shida. idan muka shiga fassarar ta yanzu to ba lalle mu samu mu kare ba sannan akwai bayani da muhimmanci da ya kamata mu yi shi a yau saboda kasancewar wannan ce a juma'ar karshe kafin kuma a dawo bayan sallah in Allah ya kai mu akwai kasancewa wannan goman karshe din an yi dace har za a samu juma'a biyu a ciki da wannan juma'a da muka yi ta yau goman farko na wannan wata mun samu wata falala ta ubangiji za a samu juma'a da juma'a da muka yi ta yau ga kuma juma'a da za a yi sallah a cikin ta insha Allah ah, ibn hajar asqalani rahimahullahu ta'ala a cikin tafsir bari yana cewa samuwar juma'a a cikin wannan a cikin waɗannan kwanaki yana sanya ya zama tana da falala fiye da kowace juma'a da ba shi faɗo a cikin irin wannan kwanaki ba saboda za ta samu falala ne ta fuska biyu kasancewar da juma'a dama wannan ita kanta falala ce sannan kuma gashi ta fado a cikin kwanakin da suka fi da kwanaki a daraja da farma a gurin Allah subhanahu wa ta'ala to kamar yadda ake aka kula cewa sallah za ta zama ranar juma'a to galibi akwai matsalar da takan fado daidai wannan lokaci shi matsalar bayan an yi sallar yidi to kuma akwai sallar juma'a wato za a samu idi biyu ya haɗu akwai idi na mako mako shi ne wannan idi akwai kuma idi na shekara shekara ne idul adha idi biyu za su haɗu lokaci guda to akwai abin da ya zo na hukuncin shari'a dangane da haduwar idi guda biyu da malamai suka yi bayanai aka samu sabani wajen fahimtar wasu matsaloli da suka samu haduwar waɗannan Idi duka da musamman ma abin da ya shafi halartar sallar juma'a bayan an halarci sallar idi to shi yasa muke so yi magana akan matsalar saboda na san idan abin ya faru to tambayoyi za su ta zuwa wani kuma sanda zai zo ya rasa wani zai dauka daga ciki saboda ka za mu faɗi abin da Allah subhanahu wataala ya sa muka fahimta a cikin matsalar tare da bayanai na malamai akwai hadisai da suka zo waɗanda suka yi magana a kan matsala malaman hadisi sun yi babin buka a kai tun daga muwatsa sayin bukari da musulun da sauran littattafan hadisi suka kawo wasu abubuwa da suka bijiro a cikin wannan musamman dai a sayin bukari da littafin sunan da musannafa sannan malaman fito a littafan su na su kuma sun taɓo matsala sunan abin dawo ya yi bari akan haduwar juma'a da yini in suka haɗu inda ya kawo wasu ruwayoyi waɗanda za mu fara karanta su sannan kuma mu ji batun malamai dangane da waɗanda ruwayoyi a ruwayar farko ita ce ruwayar da ya ruwai ta daga ta hanyar Usman ibn Mughira daga Iyad ibn Abi Ramla ash-Shami يمكن سوى شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندين اجتمعا في يوم قال نعم قال فكيف تنع قال سل العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يصلي فليصلي آه، حديث هنا سوى إياس ابن أبي رملة الشامي يا تنبيه يا wato halarci mu'awiya wato ya ga mu'awiya ibnu abi sufyan radiyallahu ta'ala anhu ma shi da bakinsa yana tambayar zaid ibn arqam radiyallahu anhu yake tambayar su shin ka halarci wato zo wani lokaci tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da idika bi suka hadu a rana daya yake yi wa zai ibn arqam wannan tambaya sai yake da shi na'am eh na halarci wannan lokacin qala fa kaifa sana yace to ya annabi yayi qala sallal ida thumma raqata bil juma'a ce yayi sallar idi sannan sai ya ba da sauki game da juma'a fa qala man sha'a an yusalli falyusalli wanda ya zai yi sallar zai yi sallar juma'a to yazo ai sallar shi a wani hadisi isnadin sa akwai akwai rauni isnadin sa amma sahihi ne تبعوا الوقت الواي وبلاد الانتفاعتيشن فقال لك أنا كنت هنيه لغيري حديث الإسلام انت الأصل كلا لو يتبعوا الشيئيات ابن أبي رملة الشامي مجهول كده شيء ابن حبان يا مجيش أسنين تقال ثم أرسم على مين سروا يدوها بسنسع والدوان من نساء وقت الكرديش حديثي هنا تكون سنن أبي داوود هنا تكون سنن ابن ماجه هنا تكون الكبرى سنن الكبرى لنسائي إلى أن يكون مسلم امام موضوع kamar yadda kuka gani hadisin karara matsalar ta fito an tambaye shi shin ka ga annabi ka halarci lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu ibi sun hadu yayin yace yayi sallar ibi sannan ya bada sauki ga wanda zai sallaci juma'a ya ce wanda ya ga dama ya sallata a hadisi na biyu shine wanda shi ma Abu Dawud ya fitar ta hanyar Muhammad ibn Zarif al-Bajali qala haddathana asbab asbab shine asbab ibn Muhammad عن الأعمش محمد بن سليمان عن عطاء بن أبي رباح قال سلى بنا ابن الزبير في عيد في يوم عيد في يوم الجمعة أول نهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فسلينا وجانا وكان ابن عباس للطائف فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال أصاب السنة حديث أنكر أوشي تهير عطاء ابن أبي رباح yake cewa ibn zubair shi ne abdullahi ibn zubair a lokacin khalifancinsa a lokacin yana khalifa garin makka da fa'ir suna karkashinsa yake cewa ya yi mana sallah a ranar idi kuma ranar juma'a a wannan har farko farkon yin wato bayan rana ta dago ya yi mana sallah sun na ilal juma'a bayan mun koma gida sai muka lokacin sallah ya yi asa sai muka tafi juma'a falam ya khuruj ilaina abdullahi dan eh, ibn zubair sai bai fito mana sallar juma'a ce fa sallaina wahdana muka gaji muka gaji muka yi sallar kowa shi kadai wa kana ibn abbas bin qa'id a lokacin ibn abbas yana fa'id abdullahi ibn abbas a lokacin baya makka yana fa'id falamma kalima yayin da ya dawo zakarna zalika lahu sai muka bashi wannan labarin cewa ga abin da ya faru ranar idi abdullahi ibn zubair ya fito ya yi mana sallar idi amma lokacin juma'a da muka tafi masallaci sai bai fito ba shi ne liman saboda haka muka gaji muka gaji kowa ya sallar shi kadai abdullahi dan abbas ya ce a saba sunna ya dace da sunna wannan ruwayar salsalar ta ingantacciya ce sanadin sahihi yana cikin sunan da sa'i al-kubra ya rawaito shi ta wata hanyar daban ta hanyar abdulhamid ibn ja'far daga wahab ibn kaitan daga ibn zubair da ibn abbas shi ma sanadi ne mai kyau shi ma wannan ya fito karara kamar dai hadisin da ya gabata na muawiya hadisin da ya gabata na muawiya bambancin sa da wannan hadisin muawiya marfu'i ne hadisin wannan ma kusan karshen sa yana nuna marfu'i ne tunda ya ce asaba sunna hadisi na gaba da abu dawud ya kawo shi ne hadisin da ya ruwaito shi ta hanyar malamin sa ya ibn khalaf daga abu asim abu asim ne abu asim annabi az-zahab ibn makhlad shi kuma daga ibn jurayj ibn jurayj qala yace qala aba aba ibn abi rabah wanda shine waya ta dauce da su da suka yi sallah suka je abdullahi dan zubair bai fito ba suka yi sallolin su suka daga wata ya tashi ta hanyar ibn jurayl wacce hanyar al'amash shi ya rawaito daga daga afa wannan kuma ibn jurayl abdul malik ibn abdul aziz ibn jurayl al-makki yake cewa istama yawm juma'atin wa yawm fitrin ala ahli ibn jurayl wato ranar yake cewa ranar juma'a da ranar karamar sallah ko sallar ramadan sun hadu wuri guda a zamanin khalifancin abdullahi ibn jurayl fa faqala sai yake cewa shi abdullahi ibn zubair idan ijtama'a fi yawmin wahid shi duka biyu sun hadu a rana daya fa jama'a huma jami'an sai hada su da idin da juma'ar da idin sai hada su fa sallahu ma rak'atayn bukhratan hmm. sai sallati raka'a biyu da safi lam yazid alaihima ce bai kara akan su ba hatta sallal asr har sai da la'asar sai kuma ya sallati la'asar wani hadisin zahiran sai yana nuna yi wannan sallar bai kuma yin wata sallah da su ba sai dai la'asar suka gan shi a waccan ruwayar ta baya ta gaya mana cewa ya tafi gida ruwayar baya ta ya tafi gida duma su ma sun tafi jinsu. Hmm. lokacin juma'a yayi suka fito juma'a sai bai fito ba karshe suka gaji da jira suka yi kowa ya sallata shi kadai san a wancan lokacin ba irin mu bane ne yanzu yanzu liman bai fito ba za a yi rigima kuma kuma ba a yi rigima ba dole zai san dora wani yayi sallar. a wancan lokacin in ba da izinin khalifa din ba ba wanda zai hau mata minbarin sa wannan ruwayar sai ta nuna mana cewa ya hada su ya sallaci sannan bai sallaci bai wata sallah ba lam yazid alaihima hatta sallal asr bai kara akan su ma sai ne sallati al-asr ولا شماء إثنادي صحيح يعني. إثنادي من صحيح عبد الملك بن جريج آه، المجد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي دير بسكم من يما رمان حديثي بسكم من يما رمان مسلي كتابي أطاشين آه، ابن رباح عبد الرزاق السنعاني يا في تبدأ لنا حديثا أتكلم لتابن سأل مصنف أما يا في تبدأ شيء لفظ اللي هو أنه a nan za mu ga lafazin ɗan takaitacce ne lafazin da ya zo a cikin musallar na abdulrazzar ga yadda yake abin da ya sa nake so mu karanta ruwayoyin don mu ji kuma tattauna malamai farawa da dalili shi ne san aka zo tattauna malamai sai ka ji kowa inda ya nema abdulrazzar a cikin al-musannaf ya rawaito wannan hadisi ta hanyar ibn jurayj qala qala aqa يجتمع آه، يوم الجمعة ويوم, ويوم الفتر في يوم واحد فليجمعهما فليصلي ركعتين قط حتى يصلي ثلاثة ثلاثة آه، فطر ثم هي هي حتى العصر يكي سوى إذا جمعة كرامر وصلى كرامات الحدود أرانا لا يأتوا يهدى سوى إيه، يسلى تركعة آه، بيوم كوي sannan in yi sallatuwa na raka'a abin ya sallaci sallar idi sannan kuma hiya hiya ita ce dai wannan sallar hatta al-asr har zuwa al-asr ثم أخبرني عند ذلك سمن دقنا سيعطاء يشيدني اجتمع يوم فطر ويوم جمعة في يوم واحد في زمان ابن الزبير idi ya haɗu a rana ɗaya a lokaci da idi da ranar juma'a sun haɗu a zamanin abdullahi dan zubair ƙwalar ɗan zubair sai abdullahi ɗan zubair ya ce idan ijtama a fiye da ايدي فيه ثم هدوء على الأداء فجمعهما جميعا بجعلهما واحدا في هذا السبب أداء يا ميدة أبو داء وسلى يوم الجمعة ركعتين في شيء سلى أرانا الجمعة في سلى ركعة بي بكرة بسافي ثلاثة الفتر سلى فيه ثم لم يزل عليها حتى صلى العصر صلى بك آرى وتسلى المسيبة قال أطاع a ba sun yi fa amma fuqaha amma masana fiqh cikin waɗanda suka halarci sallar sallah falan yaqulu fi zalika su daga hankalin su ba cewa ya liman bai fito ba ya liman bai fito ba sun san dalilin da ya sa shi bai fito ba yace wa amma mallam ya yafqa amma wanda ba shi da fahimta cikin jama'a fa kara zalika alaihi sai suka shiga nuna inkari rashin yarda su da haka ya za a yi a ce juma'a neman ba zai fito ba Kada wa qad arsaltu ana zalika alayhi aba ce ni kaina ina cikin wanda muka ga ba haka ya dace ba a aba ibnu abi ba, yana da cikin manya manyan malamai na tabi'ai masana Ya ce, wa sallaitu yau ba idin a ranar da ya sallar azhar قال حتى ta بعض أن الزوجين كان إذا اجتمعا كذلك سلية واحدة أنا هكا هرمك سامو لابان وسمك samu hujja. wacce take nuna cewa idan idi da juma'a suka haɗu sai a yi tallace su guda ɗaya wannan haka abdulrazak ya kawo ruwayar da wannan bayani wanda bai zo a cikin sunan abi dawud ba abi dawud ya kawo ta ya takaita ta amma shi ya kawo ta ya kawo ta da fadi anan zamu ji ibn al-aba ibn abi rabah yayi sallah zahar a ranar sai hadisi na gaba wanda shi ma hadisi ne marfu'i zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ba ku ai guda biyu ne sauran kuma a sa hadisi marfu'i na gaba shine hadisin Muhammad ibn Musaffa wa Umar ibn Hafs al-Sabi قال حدثنا بقية حدثنا شعبة عن مغيرة الضبي عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال abu huraira ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kad ijtama'a fi yawmikum hadha idan idi bi ya hadu ya hada muku a wannan ranar faman sha'a ajza'ahu min al-jum'a wanda ya ga dama sallar idin ta wadatar da shi gaban juma'a wa inna mujammi'una mu dai za mu zo mu juma'a nabi ce mu dai za mu fito mu juma'a a wannan ruwayar wasu daga cikin malamai sun inganta sanadin domin zahirin sanadin sahihi ne ba shi da matsala saboda baqiya ibn makhlad shi a baqiyat ibn walid shi ake jin tsoro a cikin sanadin idan bai bayyana cewa ya ji hadisin ba wata kila sanadin ke shiga kamar da aka sani a wurin dalilan hadisi amma an samu ya sarraha ya bayyana cewa ya ji wannan hadisi kai tsaye daga ainihin shurba ibn al-hajjaj to zahiri zahirin isnadin sahihi shi yasa yawa da cikin malamai wasu ka inda shi shi na ta tabbin albani ya inganta shi haka nan abu isa ne a cikin littafin littafin da gaukin mabdud bi takhrijin sunan da ke muntakar mu jaru shi ne jaru ya inganta hadisi akwai malaman da suka ce hadisin mursal babu ahmadan abu hurairah saboda an samu wasu daga cikin manya sun ruwaito hadisin ba tare da an masa abu huraira ba sufyan al-thawri za'ida ibn qudama sharif ibn abdullah an-naqi jarir ibn abd al-hamid abu hamza as-sukkari dar ibn ya ambace su a cikin kitabul ilal yake sun ruwaito hadisin babu ambatan abu huraira a cikin sanadin saboda ka shi ad-dar qutni yake ganin as-sahih wannan isnadi ya mursal riwaya ta riwaya baqiya ibn ibn mahmud a baqiya ibn walid imam ahmad yana da cikin shi ma wanda ya rinjaye da riwayar mursala imam ahmad yana da cikin haka na al-khatib al-baghdadi ya nakalto shi ma a cikin littafin tarihi baghdad daga imam ahmad cewa ya rinjaye yadda riwayar da babu ambatan ko bayana ابن الجوزي أشكل من ساعه العلم المتنانية شيء ما يكاو شيء وإمام أحمد يا لنزاي دواية دواية دواية احمد تنى أبو بريرا ودواية مثلا صورة وانا إمكا شيء مرسل مرسل أبو المسمى لو يفتو دعوة الله إذا بطلع سنة كالفتا تو بلن تناكم يسا موسو وايو كان حديث معاوية هذا زي كالفتيشي هكذا حديث ibn Zubair da Abdullahi dan Abbas yake asaba sunna asaba sunna da asaba sunna yana sunna in sahabi yace sunna to ba sunnar wanda kwansa sahabi yake ji ba sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam faka da sahabin yace asaba sunna wanda kila wanda ba sahabi ba a samu rikici shi ta yi yana da wani shehinsa da in ya faɗi ya magana sunna ce a kusa amma sahabi shi bai da wani shehi bayan da annabi sallallahu alaihi wasallam sauraka abdullahi da abbas ce a sabar sunna za mu ga a nan gaba sai na ali shi ma an gaya masa bai inkari ba za mu karuwa waye. sa sauraka wannan zai iya karfafar hadisin shawahid ɗinsa hadisin zama hadisi ne tabbatacce sauraka muna da hadisai waɗanda dukkaninsu waɗanda muka ambata ruwayoyi ne waɗanda suka tabbata imma daga annabi sallallahu alaihi wasallam imma daga sahabbansa ah, idan muka dawo batun maganganun malamai da suka yi akan wannan matsala idan sallar idi ta haɗu da sallar juma'a akwai maganganu biyu suka dama ka ce akwai waɗanda suke ganin wato faɗowar sallar idi ranar juma'a ba ta tsare da ranar juma'a ranar juma'a tana nan duk wanda juma'a ta waje ba a kansa dole fita a kodanda suke ganin haka suke ganin sandar juma'a ta tabbata da alƙur'ani idan zuwa yin salatu min yawmin juma'a fa sa'u ila zikrillah dan yawmin juma'a ko ba a tantance banbanci tsakanin juma'ar ranar idi ko kowace juma'a ce kawai fa sa'u ila zikrillah za kawai kowace juma'a dai kawai a fita babu magana cewa wannan juma'a ta ranar idi ce ba dole a ta ba za ka san ɗauki wannan ayar da umumin ta sau ka suka ɗauki sauran dalilan da suke nuna wajen su juma'a suka ce waɗannan dalilai suna nan a yadda suke babu abin da zai musu tafsiri wannan su ne jumhur su suka da yawa cikin malamai malikiya da suna cikin wannan a shafi'iya su sun yarda amma ba ga kowa da kowa ba su sun ce sai ga mutanen da suke da nesa wani wajen gari kun san a wancan lokaci ba irin yanzu ba ko ina masallaci a wancan lokacin masallaci ɗaya a gari na babban gari masallaci sauran kuma in ƙauyuka da abin da karkar shigowa suke ta ce to waɗanda suke a alƙura suke cikin abin da ƙauyuka su ta faɗi da kansu in suka zo suka yi tsallaki ba ta sun dawo ba amma wanda suke yan gari su dole su ta tsallaki wannan shine ra'ayin shafi'iyya shine ra'ayin mazhabar shafi'iyya mun sun bambance tsakanin hujjar su shine hadisin da Imam Malik shi kansa ya rawaito haka nan Imam Bukhari ya rawaito da yawa daga cikin malamai sun rawaito shi akwai shi a cikin al'umma al'ummar Imam Shafi'i Abdul Razzaq ya fitar da shi a cikin Musannaf hadisin Abu Ubayd Mawla ibn Azhar yake cewa shahidtu al-Eid ma'a Uthman ibn Affan wa kana dhalika yawm al-Jum'ah فسلى قبل الخطبة ثم خطب فقال يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له Ah, sai da yake cewa shi wannan abu ubai maula mai azhar yake cewa na halarci sallar idi tare da Uthman ibn Affan a lokacin yana khalifa kuma ya kasance ranar juma'a ce aka yi sallar ya ce sai na Uthman ya mana sallah kafin yayi hudu ba sannan bayan ya gama sallah ya tashi yana hudu ba kamar da aka sani sallar idi ta sha bamban da sallar juma'a wajen hudu ba sallar juma'a ana fara hudu ba sannan sallah amma idi ana fara yin sallah sannan hudu ba hmm. saboda ka yayi mana sallah sannan ya tashi khababa ya tashi yana huduba yace ya ku mutane a yau idi biyu ya hadu gare su ijtama'a lakum fihi in hadha yawm ijtama'a lakum fihi idani yau rana ce da idi biyu suka hadu gare ku faman ahabba an yantazira aljum'ata min ahli alawani wanda yake ga zai iya tsayawa ya saurari sallar juma'a daga mutanen da suka zo daga wajen gari wato kauyuka su ne ahli alawani falyantabir to ya zauna ya jira mai sallar juma'a da shi wa man ahabba an yaji a wanda yaga zai koma gida faqad azintu lahu na shi izini ya tafi sa mu shafi yace to kaga wannan ya nuna akwai bambanci tsakanin mutanen gari da mutanen da suke kauyuka mai yasa da masallaci da Usman ya ware mutanen da suka fito daga waje ne da maganarsa shi wanda suke cikin gari wanda suka fito daga waje bai magana da cikin gari ba shi wanda suke waje wanda ya ga zai jira juma'a ya jira wanda zai tafi ya tafi na yi masa izini shi yasa a cikin malikiya din akwai malamai irin su ibn al-majid ibn mutarrif ibn habib suna ganin cewa idan a sultan idan shi shugaba ya yi mutum izini shi kiyama ya zo ba suna ganin za ta iya faɗuwa ga mutanen da suke wajen madina a wajen gari suke wajen gari za su iya faɗuwa a kansu inda izini na sultan wato da izini na na shugaba zaka a cikin maliki akwai kauli guda biyu wannan su ne kauli guda biyu kauli na farko babu ba abin da zai sanar da juma'a kauli na biyu kauli shafiya akwai abin da zai sanar da juma'a amma ba kowa ba shine ga waɗanda suke a wajen gari wa nuska shugurar ka. kauli na uku shine juma'ar za ta faɗi amma mustahabbi ne liman shugaba liman da yake sallar juma'a ya yi wa mutane juma'a za ta faɗi ga wanda ya halarci sallar idi in ya ga dama yanzu ya ga dama amma shi liman mustahabbi ne ya fito su ma ba su ce wajibi ba mustahabbi ne ya fito a yi mutane sallah wannan shine kaulin jumhurul hanabila shine abinda aka ruwaito daga ali da ibn umar da ibn abbas da ibn zubair wasu sun ce da ma shi kansa usman wannan shine ra'ayinsa sun yi hujja da dukkan waɗancan ruwayoyin da muka ambata duk ruwayoyin da muka ambata suna tafiya ne da wannan kauli cewa ana ana da sallar duma ga wanda ya halarci dukkan ruwayoyin da muka karanta a baya abinda suka nuna kenan babu wata ruwaya da ta nuna babu wannan ruwayar usman dan ya faɗo ahlul awali shi yasa shafi'iyya suka yi wannan tirjiya amma da sun ɗauki sauran ruwayoyin to wannan tirjiyar ta za su janye ta haka nan maganar ibnu aikin abdullahi dan zubair yana tabbatar da wannan ra'ayi haka nan maganar abdullahi dan abbas lokacin da an gaya masa ga abin da abdullahi dan zubair ya ce asaba sunna ya dace da sunna kuma shi liman sun ba bai fito ba a ƙarashin kistan ibn zubai kamar yadda ta zo a cikin littafin musallar ibn abishai ba ta hanyar hisham ibn urwa daga wahar ibn kaisan yake cewa hisham yake cewa fazakartu zalika ne nafi sai na fada wa nafi abinda abdullahi ibn zubai ne yake wa sai na faɗa wa hisham ibn urwa sai na faɗa wa nafi nafi shi ne maula abdullahi yana cikin abin da hain malamai na madina cikin malaman malik manyan malaman malik akwai shi wannan nafi maula abdullahi dan umar yake cewa sai na gaya wa nafi ga abinda ibn zubair ne faƙala zukira ibn umar sai ce ai an gaya wa ibn umar wannan falam yunkirhu shi ma bai inkari ba bai nuna rashin nasa ba kaga ashe ibn ibn Umar wannan sanadi ne sahihi sanadin sa hasan ne kaga ibn Umar shi ma tafiyar sa daya da Abdullahi ibn Abbas sannan kuma har ila yau akwai ruwaya sahihiya ita ma tana cikin musannaf ibn Abi Shayba da musannaf Abdul Razzaq da littafin al-Awsat na ibn al-Mundhir da salsala sahihiya daga abu abdurrahman al-sulami yake cewa ijtama idan fi ahli ali wani ruwa ce mu karanta a baya ba idi biyu sun haɗu a zamanin sayyidina ali fa salla bihim al-eid thumma khataba ala rahilatihi sai musu sallar idi sannan sai ya hudu ba akan abin hawanta fa qala yace ya ayyuhan nas ya ku mutane man shahida minkum al-eid faqad qada jum'atahu insha Allah wanda duk ya halarci idi ya gama juma'a a wata ruwa ya ce man arada an ne? wanda ya ga zai zo juma'a fa yujanna to ya zo a yi shi wa man arada an yajlis fal yajlis wanda ya ga zai zauna a gida ya zaman sa qala sufyan sufyan da ruwaito hadisi yake cewa ya ya'ani yajlisu fi baiti wanda zai zaman sa a gida ya zauna malaman da suka dauki wannan ra'ayi na uku suka ce waɗannan aikin sahabbai ne kuma wala yu'rafu lahum mukhalif ba a samu wanda ya fito ya saba musu ka da wata ruwaya ta wani sahabi da ya ce shi bai yarda da abin da suka yi ba ah, waɗanda su shafiya sun yi ta kokarin su ce wannan duk ana nufin ahlul bawadi ba ma ba ba ba a yake ba ba a cikin garin Madina kuma yake cewa mun je bai fito ba mun yi sallar ta azhar kaga waccan takallufi na kokarin sai dukkan hadisan sun mai da su ga ahlin gawani su kan waɗanda suka yi suka ce sai an zo juma'a ko ma me ya faru dole a fito juma'a su ba su ma tsaya kan waɗannan ba su sun tsaya kan cewa tun da dai juma'a wajibi ce kawai wajibi ce kawai sai a fito to menene rajin cikin waɗannan kaulukan rajin kamar da kuma na barko za ku ci ga rajin ba sai na shi yasa muka fara da dalili shi yasa ka fara da amfaninta amfaninsa ne kowa zai fara fahimta gida aka musa sabanin a fara kawo ra'ayi in aka fara kawo ra'ayi wani yana da wani malami da yake birge shi cikin madan shi ba maliki ne da an ce malikiya shi to ga nan to da an zo dalilai zai ba da hankalinsa so yake a kawo nasu da gidan, sai ya fara cewa to ya ba ka nawo ba kowane dalili da za a kawo da ya ji ya saba wa ra'ayin da ya riga ya zaba zai garin shi ya ɓaci ana ka dalili kawai zai so ji an ya, bai inganta ba sai ya ji daɗi saboda so ya riga ya yi amma aka fara da dalilan yana ta jin daɗin dalilan to sai aka zo sai aka ce to malam wani ya dau dalilin malam wani ya dau dalilin malam wani kun ba a daura ce kai kai kai ya haka ya haka ya haka to shine amfanin farawa da dalili kafin a fara kawo maganganun malamai juma'a magana rajiha insha Allah juma'a tana karaya ga wanda ya sallaci sallar idi saboda waɗancan ayyuka na sahabbai da waɗancan hadisai da suka inganta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma wani aiki na sahabbai ba a samu wata ruwaya cikin littattafan da suke ruwaito mana ayyukan sahabbai ba a samu wata ruwaya da ta saba musu ba ba ka da ita fadar ibnu abbas da yake cewa asaba sunna yana ƙara tabbatar da hukumin rafi wanda zai ƙara inganta hadisi mursal din mursal na abi huraira idan mursal din in kuma kuma da suke ganin ba mursal bane daman hadisin ya riga ya tabbata isnadin da ba matsala amma a ce waɗannan asar ɗin duk za a ɗauke su akan waɗanda juma'a ba tauje ba da kansu ba wanda akwai takallufi akwai matsawa sosai idan ka sallama asar sun usman tun da ya ce a wani sauran asakan bayan da za a iya ka iya kawo wa wannan ah, shi ma ya faɗi ba tabbacewa ya faɗi a wani don suka yi hukunci yanzu ya faɗi saboda ke nesa da aka su za su kowa san wannan saukin don haka ya ambata musu sai ya ambace su ku mutanen da kuke waje wanda ya zai zauna mai sallah ya zauna wanda zai zai zai zai masa ba wai don hukuncin ya ta kai ta su kaɗai ba amma ko mustahabbi ne ga liman ya fito a yi sallar juma'a da shi don wanda yake bukata tun da annabi Sallar Sallama, wasallama ya ce wanda yake so ya sallata ya sallata to in liman bai fito ba kaga shi kuma ya toshe ma wannan damar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bashi ce fa man sha'a an yusalli fa yusalli to idan limamai duk suka yi zaman su a gida to kaga wancan zaɓin da annabi ya bashi shi bai masa amfani ba saboda haka liman zai fito sannan faɗar annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa illa mujammi'u mu dai za mu yi juma'a sannan za mu zo mu karanta hadisi sahihi wanda yana cikin yana cikin sahihul bukhari wanda zai zo wanda zai kara tabbatar mana da cewa suna iya haduwa kuma a yi sallar juma'a kuma a yi sallar idin kuma a yi sallar juma'a za mu zo kanta wanda zai kara tabbatar cewa sallar juma'ar ana iya yin ta ba kamar yadda wasu ke ganin in aka yi sallar idi ba a ranar juma'a a kulle kawai masallatai kada a kara da wani ya zo sallar juma'a akwai wanda ra'ayin yana nan za mu tattauna shi hadisin da muke nake magana shine hadisin da Umar ibn Bashir hadisin an-Nu'man ibn Bashir wanda cikin sahih Bukhari wanda yake maganar karatun Annabi sallallahu alaihi wa sallama abinda Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake karantawa al-Injail wal Juma'a yace yana karanta al-A'la wal Ghashiya sabbi hisma rabbika al-A'la da suratul Ghashiya hal atak ka gashiya sai ya ce annoman ibn bashir sai ya ce wa idza jitama'a al wal jum'atu fi yawmin wahidin yuqra'u bihima aidan fi salatayn idan idi da juma'a suka haɗu a rana ɗaya ana iya a karanta su a sallolin biyu da wanda yake nuna za a yi juma'a so kaga waɗanda suke cewa sai a rufe masallaci za a ko su gurare har juma'a kai wasu shekaru can da aka samu haduwar juma'a wasu suka ce ba za a bude masallaci ba saboda ba sunna ba ce kowa ya zamanta a gida an yi sallah an yi sallah har ma suka tafi a kan cewa ma a zahar din ma ba sai an yi ba su waɗancan sun ce dole a zo juma'a in baka zo ba ka saba wa Allah su ko da suka ce ba za a zo juma'a ba kuma za mu yi azhar to alhaqu wasat gaskiya tana tsakiya wa kazalika ko ummatan wasata waɗancan sun tafi akan hana ma a ce wai ka samu sauƙin ba sai ka zo juma'a ba amma kai azhar suka ce baka samu ba sai ka zo da wanda yake kauye da wanda yake birni duk ku dawo su kuma waɗannan suka ce ba za a dawo ba ko ba za a yi azhar ba kuma duk sai a rufe masallatai akwai sanda aka yi rigima a wasu gurare Kan buɗe masallaci ranar juma'a saboda an tallafi ranar juma'a matasa yan zafin kai suka ce ai an karanta cewa ba sai an yi ba akwai waɗanda suka faɗi wannan magana cewa magana ce mai rauni shi yasa ma ban kashi cikin lissafin kawakwal ba magana ce mai rauni gara wanda zai ce sai an zo al'amarinsa da sauki ba a karayar da ibadar ba alal akalla dai ka samu ibadar daman can ai ba laifi aka yi ba in an zo din shi dai kawai a nan inda aka saba da shi shi ce zuwan tilas ne ni kuma nace a'a ba tilas ba shi ne sabanin amma da mutum zai zo ni ba zan ga laifinsa ba don da annabi ya ce fa man sha'a falyusalli ce fa inna mujammi'un ta ka yana iya zuwa to amma shi wannan matsalar sa inda matsalar take girma shi da yace a juma'a ta saraya. sai ce a zahar din mata ta bita Ah, suka ce saboda asar ɗin afa da muka karanta ai a can baya ce fasallin juma'a ta raka'atai ne bukuratan salatar fitri sun malam yazid alaihi ma hatta sallar asar suka ce ai da aka ce ya sallaci raka raka'a biyu da tafi bai sake sai aba yake bai sake karawa a kansu ba har sai da ya sallaci la'asar suka ce to kaga wannan ya nuna ba a zahar tunda ce a fi hatta sallar asar da cewa wannan ba zahiri ba ne tunda a riwayar shi dai a zaɓin shi ne dai mai ba da labarin ya kamata in za ka ɗauka ka haɗar wayoyin duka sai ka fita da surar ya abin da kasance a riwayar a cewa sai muka je sai ya fito ba ta ka muka yi sallama mu kadai ga dai nan sun ta tabbata sun yi sallah sun yi azhar shi kuma yana gida ba ka da ikon ka ce bai yayi sallah ko bai sallah ba da ka ka kore bai sallah ba shi bai ganshi ba yace bai kore ba amma dai su ba su ganshi ba sai azhar sai la'asar tunda bai fito ba shi yasa ce bai tsara yin wata ba sai la'asar saboda a lokacin su ganshi da haka kaga a ciki ba tabbatar da cewa bai yi azhar yaki ba yana faɗar sanda ya fito suka yi sallah da shi shi ne falam yanzu ah, da alaihi mahatta sallar asu shaukani a rai da alfahar yana cikin waɗanda suka fi bisa ra'ayin sarayar da juma'a ɗin da azahar yake cewa zahirin hadisin yana nuna annahu lam yusalli dhuhr wanda ba shi ne zahirin ba cewa wai bai sallaci azahar ba وفي أن الجمعة إذا سقطت بوجه من الوجوه المسوغة لم يجد على من سقطت عنه أن يسلي الظهر سياسة أبن لقائي آه محمد بن علي الشوكاني عليه رحمة الله في فهمت التاسي تاب ما تود أن نمتعني كما يا كما تإذن هل هكا سوك فهمت da yawanci suna yin hujja da maganar shaukani duk to amma da sun fahimce ta shi shaukani abin da yake cewa zahirin hadisin yana nuna cewa duk wanda ya rasa samun juma'a saboda wani uzuri da shari'a ta yarje masa ta yarje masa uzurin da shari'a ta ce kana iya zaman ka ba sai ka je juma'a ba ce to za ma ta yi an ban shi magana ta ba mace ranar idi ba ba sai ranar idi ba ranar da ba idi ba sai baka rashin lafiya ka tashi da rashin lafiya ba za ka yi zuwa juma'a ba to shi kenan ba juma'a ba a zahar wanda shi ne fahimtarsa wanda za su ɗauki ra'ayinsa to ya kamata su haɗa duka bai kamata su tsaya ranar ibi ba to kaga kuma wannan da girma saboda ahalul azhar suna da yawa mata a gida ahalul azhar yanzu a ce ranar juma'a mata ba za su sallah azhar ba sai dai su yi su tafi abin nan suna suna cikin wannan juma'a ba ta waje ba akan su suna da uzuri su abin nan bawa yana daga ciki matafi matafi juma'a tafiya uzuri ne da yake sarai da juma'a shi ke nan sun kana halin tafiya ba ranar juma'a ba juma'a ba a za a bisa fahimtar shaukani alaihi rahmatullah yace wallahi annahu yaqulu bidhalika alqa'iluna bi anna aljum'ata al-asl tace juma'a ita ce asali yace zahiri masu cewa juma'a ita ce asali kace ranar juma'a faralin da Allah ya tsora maka shine juma'a ba azhar ba wannan shine abin da suke faɗa faradin da Allah ya dora maka ranar juma'a ba a zahar ya wajabta maka ba suka ce juma'a ya wajabta maka in ya yafe maka juma'a ka zo kai azhar waye saka an fahimci da suka faradin ka ranar juma'a juma'a ce idan ya yafe maka ita ya yafe maka sallah in ka zo da wani abu to ka zo da abin da babu shi a ranar an gane ya ce wa an ta khabirun ya ce kai da nake gaya maka ka fahimta kana da ilimi بأن الذي افترضه الله على عباده في يوم الجمعة هو صلاة الجمعة abinda Allah ya farlanta bayan salatin juma'a yake ita ce juma'a fa ijabu dhuhri yace saboda ka gwajabta azhar alaman taraka hali uzrin ga wanda ya barta dan uzuri aw da gairi uzrin ba uzuri ba mutum yayi baccin sa ko ya zaman sa ki tafiya ya ki zuwa juma'a a ce kuma wajibi sai azhar yace muhtajul ila dalil yana bukatar sai da ka ni ashe na ma rage masa da ya ce mai uzuri ashe har mara uzuri ba ya ce wala dalila ya ta masu bihi ala zalika fi ma a'lam shi a iya sani na babu wani dalilin da za ka iya riƙewa a nan ka ce a zo a yi sallah a zahar to wannan matsalar da ya yi gini a kanta na cewa aljuma'a ne al'asar ba zo a zahar ba ita ce ya kamata a yi jayayya da shi a in ka rushe to hujjarsa ta rushe dan ya gina akan cewa me juma'a ita ce asalin abin da aka faranta maka ranar juma'a ba a zahar ba saboda ka mu muna ja akan wannan cewa wannan ba shine al'asun ba domin abin ba zai wuce hala uku ba ko dai ya zama da azhar din da juma'a dukkanin su asali dukkanin su asali juma'a cin gashin kanta take azhar cin gashin kanta take ashe idan ba a samu wannan ba to ba za a yi wannan ba ko kuma ya zama a asal wa zuhurun badalun minha ko ya zama juma'a ita ce asal a ranar juma'a zahar kuma badali ita ce maimakon in baka same ta ba fa idza saqata wujubul asl ma imkani ada'ihi saqata al-badal la dawaka idan idan idan idan wajibcin idan wajibcin asl ya faɗi da kanka to wajabcin badar din ba zai fada da kanka ba shine shine shine za ka yi azhar ko kuma az-zuhr asr wal jum'a badalun minha fa idza saqata wujub al-badal afwan idza saqata wujub al-asr da azhar za ta fada kanka juma'a za ta fada kanka amma idan ya kasance az-zuhr hiya al-asr wal jum'a badalun minha fa idza saqata wujub badal la yasqutu wujub al-mubtada idan da a ce asali abuka ce azhar ita ce asali juma'a kuma ita ce makwafinta to kaga dan ka rasa abin da azhar a abin idan idan ka rasa juma'a ita ce badal to azhar ba za ka fara da kanka ba dole ka yi ta babu abin da yake nuna mana cewa babu wanda ne yake nuna ce mana akwai azhar akwai la'asar gaba ɗaya duka biyu a ranar juma'a kowanne ya zama cin gashin ta an san cewa wanda ya yi ɗaya daga cikin sai ta faɗi wanda ya azahar juma'a ta faɗi kansa wanda ya juma'a azahar ta faɗi daga kansa saboda ka babu wani dalili da yake nuna in ka juma'a sai ta azahar babu wani dalili la min kitabin wala min sunna wala min qawli sahabi abinda ba ya tabbata shine akai in ka azahar babu ba sai ka juma'a in ka juma'a ba sai ka yi azahar ba amma cewa al-jum'a hiya al-asl wa dhuhr hiya al-badal wannan qaulun marjuh shine wanda suka tafi a sa wannan shi ne wanda suka tafi a sa kamar yadda sana'ani yake cewa asbul salat lokacin da yana sharhin hadisin zaid ibn ibn arqam yake cewa thumma al-qawl bi anna al-afdal fi yawm juma'a juma salat al-jum'a wa dhuhr badal minha qaulun marjuh imam sana'ani yake cewa maganar a ce juma'a ita ce asali azhar makwafinta ce yace wannan magana tana da rauni bal az-zuhr huwa al-fard al-asli yace azhar ita ce farilla ta asali ita ce al-mafruz lailatul isra ita ce aka farlanta ta daren da annabi ya isra'i wal jum'atu muta'akhkhirun farduha ai daga baya ta juma'a ma aka farlanta ta thumma idza fatat al juma'a idan juma'a ta wuce mutum wajaba az-zuhr ijma'an malamai sun yi a kan cewa wajibi a zahar waccan magana ta babu shaukani babu wani malami ne san fadarta wajibi mutum ya azhar kaga ashe kenan abin nan juma'a din ita ce azhar din ita ce asali juma'a da man badalci haka nan a cikin littafin sa wannan a cikin subul salam ya faɗi wannan haka nan a cikin littafin sa at-tahbir li idahi ma'ani at-tafsir juz'i na 6 shabi na 65 يكي شاف الحق أنه بالترخيص في الجمعة لا يكون الظهر يكي فقال أتجسيا دان أن يمك توصيب أتيكا يجوم أبا يكي أظهر بذات فاتمة سبول حديث خمس صلوات كتبهن الله على الإبال في كل يوم وليلة يكي سلوا لي بير ألا يا وجب تاسو أكم بايسا في كل يوم كل ثورة هارجوا أتيكا يجوم أبا babu yadda za a ce ka dawo hudu Tana nan biyar ci saboda wannan hadisi ci wa inna ma ja'ala Allahu al-jum'ata 'iwadan 'an al-dhuhr dama ita juma'a tana zuwa makofin azhar haka biyar nan sun cika tare da juma'a fa idza rukhisa fil 'iwad in aka ce shi makofin an yi maka sauki ka barsa lam yurqas fil mu'awwad 'an wanda yake makofin na asali ba za ka kare ka ba za ka zo ka yi shi wadda ce maganar shaukani abin da maganar sana'ani da magana ce mai kyau matuƙa da gaske sannan idan muka tsaya muka yi duba na tsanaki za mu ga sallah a zahar farillar sallah a zahar ta fi ƙarfi sama da farillar sallar juma saboda ne saboda umarni da aka yi na a yi sallar a zahar a tsayar da sallar a zahar ta shafi mutane daidaiku ta shafi ɗaiɗaikun mutane da yawa sama da wanda sallar juma'a ta shafa sallar azahar ta shafi mutane fiye da waɗanda sallar juma'a ta shafa sallar azahar ta shafi sallar juma'a ta shafi mutumin da yake mutum namiji lafiyayye mazaunin gari da ba ba ba ne wanda sallar juma'a ta shafa ba ta shafi mace ba amma azahar ta shafi ijma ba ta shafi mara lafiya ba ijma'an mara lafiya zai azan sallar azan ta shafi shi ko yana kwanci ba iya tashi ko ba iya zuci inda da hankalin sai ya yi ta amma ba za a ce dole sai ya taso ya zo usman bin affan sallar juma'a sauraka ta ga farlancin farlancin sallar azahar ya fi karfi akan sallar juma'a sannan sallar azahar idan aka batta lokaci ya wuce saboda mutum yana bacci ko ya manta ko wani uzuri da shari'a ta karba to kuda zai ramata amma juma'a fa za ka ramata ta gashi farlancin sallar azhar ya fi kafi karfi sannan aljuma'a la ta sihu bila jama'atin ijma' ba a taɓa yin sallar juma'a kai kaɗai ba kawai kai ko ku biyu ɗaya ma mu kai kai ba dole sai an samu jama'a jama'a ta fara daga uku sannan sallar zuwa ta abin nan akwai waɗanda sun ce masu sai kai sha biyu sun ce arba'in sabanin na na malamai adadin da za a da zai iya bada a juma'a wannan bin ijma kowa ya yi da sai an samu jami kawai dai adadin da aka yi ta sabani wasu ce sai ya kai kaza wasu ce ya kai kaza amma ita sallah azhar fa kai kadai ma za ka yi ta ashe kaga farlancin ta ya yafi na juma'a to ashe kaga a zo a ce ita juma'a ita ce asali a za a ba ita ce asali ba kaga magana tana da rauni to idan wannan ya tabbata wannan zai nuna mana cewa a zahar farlancinta yana da faɗi kuma ga mamme ne ya fi na juma'a juma'a wani aiki ne da Allah subhanahu wata wata ibada ce da Allah subhanahu wata'ala ya farlanta mana ita a wannan rana ke bantacciya ya sanya ta zama madadin sallah azhar ga wanda ya samu damar halattarta wanda bai samu damar halattarta ba kuma sai sallar tafka zimmatu mashghulatun bil asl hmm. ala na ala bin shi bashin wani abu shine sallar azhar wannan shine abinda maganar sana'ani ta dalu take tabbatarwa sauraka wannan zai nuna maka cewa az-zuhr ita ce asl wal juma'a badalun minha saboda haka idan aka ce dan sun yi hujja da cewa ajza'ahu min al-juma'a hadisin zaid ibn arqam to adda'a afwan hadisin ai eh, na'am hadisin zaid ibn arqam to adda'ahu min al-jum'a cewa juma'a ta abin nan da hadisin abu huraira cewa juma'a ta wadatar da shi gabarin juma'a suka ce wadatarwar yana nufin ba zai sallace ta ba nan al-ijza fil hudur ya wadatar da shi gabarin halarta sallar juma'a ba wai gabarin yin sallar a azhar ba A fahimta domin daban abinda ake bukata shine a samu haɗura da juna yayin da ka zo sallar juma'a sallar ibi ka samu haɗuwa da juma'a da yan uwanka saboda ka makasudin da ake so a samu an same shi a rana saboda ka don ka je baka dawo sallar juma'a ba ba a rasa wannan makasudin da ake bukata an fahimta wani shi yasa akwai magana ta ibnu taymiya idan ba a fara ɗaga hannu ba tana da kyau ya kamata mu ta amma kamar yadda muka faɗa maganar aikin abdullahi dan zubair cewa ya sallaci juma'a sannan bai fito ba aka yi sallar azhar da shi wannan kamar yadda muka yi ya tamilu annahu sallatul bayt musamman ma a ruwayar da ta gabata al'amash ya nuna mana cewa sun zo masallaci bai fito ba kaga baya tare da su bare su gan shi zaune azhar ta yi abinda ya ki sallah zaka ba su gan shi ba ba sai la'asar suka ga yayi sallah to da ya bada labarin abinda ya gani ne ba ya kore cewa ba ai azhar ba an fahimta kaga ba zai zama dalili ba sannan su kuma su kansu ya ba mu labarin cewa sun yi sallar su mata azhar kaga ba a cikin su babu wani wanda bai yi sallah ba ba su yi jam'i ba don da sun yi jam'i wataƙila ka ce juma'a suka yi to ba jam'i suka yi ba muhdanan ne ita sallar juma'a ba a yi ta daidai ku sai dai a yi ta a jam'i abdullahi ɗan abbas da yake asaba sunna yana yana nufin rashin fitowar sa sallar juma'a ba yana nufin barin sallar shi shine sunnar ba Don kada wani ya a asaba suna yana nufin bai fito an yi sallar zahar ba ko bai yi sallar zahar ba ya dace da sunna shi labarin da aka bashi bai fito musu juma'a ba Ya ce ya dace da sunna wannan kuma shine abin da muke faɗa wasu daga cikin malamai suke cewa watakila watakila ma ibn zubair wannan sallar wannan sallar idin ita ya mayar juma akwai wanda suka faɗa haka cikin malamai ce ta yi ita ya mayar juma maimakon a yi sallar idin sai yi sallar juma'a suka ce saboda akwai ruwaya da take cewa ata yake cewa fa akhara al-khuruj hatta ta'ala nahar ya jinkirta da fito ba har rana ta dago thumma kharaja sai ya fito fa khataba sai ya huduba fa atala al-khutba yayi doguwar huduba thumma nazala sai ya sauko fa sallah sai sallah wannan sifar wata sallah ce tunda ya gabatar da huduba a ka'ida kamata yayi inda sallar idi ce ya gabatar da sallah sannan huduba amma a nan ya gabatar da mai ya gabatar da huduba suka ce to sallar juma'a ya yi shi yasa a wasu ruwa ya ce ya haɗa su ya sallace su ɗaya saboda haka juma'a ne sai suka ce to wannan ya nuna kenan yana da tunda akwai akwai ra'ayi cikin kuma magabata waɗanda suke ganin takdimin juma'a ta kafin zawali gabatar da yin juma'a kafin zawali saboda ka yayi ta ne kafin zawali da haka nan maganar zawali ne za ta shigo kawai yayi ta kafin zawali shi sai hatta ta'ala nahar wasu kuma suka ce a sallar sallar idi din yayi gabatar da hudu ba da yayi akwai waɗanda sun yi wannan duk da ya saba wa sunna akwai waɗanda suka gabatar da da hudu ba kafin sallah saboda sun kula cewa mutane aka gama ba ta zama duk tafiya ciki kuma suna so su san musu da sako to sai suke bari mu fara da hudubar mu sun ya ga zai tafi tafi ba za mu sallama sai mun ga hudubar wannan khattabi al-khattabi a cikin littafin sa ma'arif sunan abinda shi ya karkata gare shi kenan yace wa amma sani ibn zubair fa innahu la yajuzu indi an yuhmala illa ala mazhab man yara taqdim salat al-jum'a qabla al-zawaj yace maganar aikin ibn zubair ni a wajena ba za a iya fassara shi ba sai dai a ɗauke shi akan mazhabar wanda yake ganin gabatar da juma'a kafin zawali wannan mai littafin da tsira fil ukba sharhin sunan al-mujtaba na abin da shi ma ya tafi akan haka sannan wani abu su waɗanda suke suke riƙe asar ɗin ibn zubair dan duk da shi ne suka tare da juma'a tare da juma'ar cewa tare abuwan ba tare da juma'a ba tare da azhar sun rike asar din aba ibn rabah abi rabah da yace da yace bai fito yayi sallah ba sai azhila tace kaga ya nuna bai azhar ba akwai ruwaya sahihiya cikin musannaf ibn abi shayba daga shi aba yake cewa ijtama'a indani fi ahli ibn zubayr fasalla bihim al-eid ثم صلى بهم الجمعة صلاة الظهر ya yi sallar idi da su ya yi sallar juma'a abin nan ya yi sallar idi da su sannan sai ya yi sallar juma'a da su amma a zahar wannan ruwayar tana nuna cewa ya yi sallar a zahar ba sallar juma'a ne tunda ba zai sallar juma'a hudu ba ya yi sallar a zahar A kaga kore bai yi a zahar ba babu inda ta zo a cikin maganar asar sai dai ya ce ya yi bai kara a kansu ba sai la'asar sai la'asar tun da bai gan shi ba dole sai la'asar zai ce ya gani amma bai kore cewa bai sallaci a zahar ba babu inda ya ce falal sallin zuhur sai dai ce bai ga ya kara a kansu ba sai da la'asar tun da yana gida ba lalle ya gani ba akwai magana ta Sheikh Abdul Musul Al-Abbas Allah ya kara masa lafiya sharhin sunan Abi Dawud da shi ma dai kusan abubuwan da muka tattauna kusan abinda abinda duk ya faɗa kenan a cikin maganarsa sauran minti nawa la ilaha illallah to abinda dai muke nufi anan la yumkinu tawil bayyawa ka dogara da asar ɗin Ibnus zubair shi kadai ka sayrayar da farillar wata farilla daga cikin farillan addini akan asar ɗin da ba zahir ba yana da fassarori daban-daban ka ɗauke shi shi kaɗai ka tsere da wani abu asali a cikin addini sannan kuma ga wata ruwaya da suke take cin karo da waccan ruwaya din ita kaɗai ba za ta iya zama hujja ba in har za ka ɗauka to don me ka ɗauki ta ɗaya ka ki ɗaukan ta biyu in na ɗau ta biyu na ce akwai azahar ya yi sallah azahar me za ka yi min hujja da shi ka kore tawon tare da cewa tawon ita ma sahihiya ce akwai magana ta ibnu taymiya wanda zamu rufe da ita ibnu taymiya yake cewa magana ingantacciya wasu sahihu a cikin majmu'ul fatawa yake cewa wanda ya halarci sallar idi juma'a ta tare da kansa sai dai yana wajaba ga liman shi wa alal imam yana wajaba ga liman yayi wa mutane sallar juma'a domin wanda ya so halarta sai ya samu halartarta musamman ma ga wanda bai samu halartar idi ba yace wannan shine abin da aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa kamar Umar da usman da Ibn Mas'ud da Ibn Abbas da Ibn Zubair da sauransu kuma yace ba a samu wani cikin sahabbai da ya saba musu ba yace masu waɗancan maganganu kuma guda biyu wato wanda suka ce dole ko ko dai ba za a yi ko dai dole sai an yi juma'ar ko kuma a'a sai dai wasu daban-ban da wasu mutanen wajen gari su kadai aka saukewa yace to masu waɗannan maganganu dai shi baya maganar wanda suka kare da sallah azhar wannan wannan kaulin ma ba a kawo shi kauli ne zahirul fasad kamar da ibnu abdul bar ibnu abdul bar ya kawo a cikin at-tamimi ce magana ce da ta kowace lalacewa ibnu taymiya yake cewa amma masu wadancan maganganun guda biyu lam yabdukum ma fi zalika min as-sunnati an nabi sallallahu alaihi wasallam abin da yazo na sunna akan wannan daga annabi sallallahu alaihi wasallam bai je gare su ba yana ba su uzuri lamma jama'a fi yawmi idan sallar ida sun rakhasa bil juma'a yayin da adb suka haɗu a lokaci a ya sallaci idan ya bada sauki a cikin ga wanda ya ya halarci juma'a yace ga wanda ya halarci idi fa ida saboda wanda ya halarci idi shahida maqsud al ya halarci makasudin haduwa da ake so a ga musulmi sun samu haduwa thumma innahu yusalli dhuhr sannan sai ya sallaci azhar idda lam yashhad al-jum'a in bai samu ya zo juma'a ba fa takunu adh-dhuhru fi waqtiha azhar a lokacin ta wal 'id wal 'id yahsulu maqsud yuhassilu maqsud al-jum'a idin ya tabba ya samar masa da maqsudin da ake so na juma'a shine haduwa da yan uwansa wa fi ijabiha 'ala an-nas yace amma a zo a wajabta mutane dole dole sai sun zo yace tabiqun alaihim yace akwai kuntata musu wa takdirun li maqsudi idin yace kuma akwai bata musu makasudin idin su hmm. idi ranar a samu ne a samu lokaci ayi walwala a a more ce to kace dole su zo idi kuma ka saka cewa su fito to duk ba ɗaya ka cinye musu rana yace wa ma sanna lahum min wa sunna lahum min as fi wal infaq da abin da aka ce su samu su yi walwala su yi farin ciki a ciki to idan ka ce sai sun dawo juma'a ka makanta musu fa bai so an zalika ada al-idu ala maqsudihi bil ihsan yace in kace su zo idi bayan sun gama ku dawo juma'a sai to ka rushe maqsudin idin na a samu a walwala a sakata a wataya ka hana wannan ka sa shi ya fito tun da safi ya zo ya sallar idi ya koma a gaji ka da ka ka rusa masa makasudin an na shi kansa ranar juma'a ai idi ne wa yawmul na wal nahar idin su ma ranar sallar ramadan da tallayya ce duk idi ne wa min sha'ani shari yace kuma aikin shari'a yadda take yi a yadda muka ga yake a wasu gurare na shari'a idan ta ma ibada tsani in ibada biyu suka haɗu min jinsin wahid jinsi ɗaya ne abu jinsin ɗaya ne amma kuma sun haɗu a lokaci guda ce yadda muka ga shari'a tana yi shi ne a ta kala ya dawo mafi ukura sai a shigar da ɗaya ta shi ne kama yau da kwallon wuzo ofin kusur kama ka yi wanka alwala ta shige hmm? wa ahadul kuslain fil akhar ko mutum yana da mace tana da janaba tana da wankan haila in sai daya ɗayan ya shige yace wallahu a wace wannan ce maganar sa saboda ka wannan ita ce magana insha Allah za ka kada wani ya sake bugo mun waya sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi